Musa ya yi taraf ya ƙwace jaririn daga hannun wannan mutumin, sannan ya ƙanƙame shi a jikinsa, inda Asabe ta ta kuka tana neman taimako ya rufa mata asiri. Wannan mutumi bai ce komai ba, ya kuma juyawa zai fita. Musa ya sha gabansa, sannan ya fita da sauri ya kulle su a cikin wannan gida. inda ya taka da gudu ya koma cikin ƙauye mutanen gari na zaune suna ta jiran ya dawo ya kawo musu labari Ai kuwa suna ganin shi da jariri, gaba ɗaya suka miƙe suka yo kansa, suna ta tambayarsa abin da yake faruwa. Voice of sadi Sadi ce labarin wata muguwar uwa mai sai da 'ya'yanta, ƙauye mai cike da tsaunuka da manyan bishiyoyi, wanda yake zagaye a tsakanin dazuzzuka. An yi wata mata mai suna Asabe, Asabe ta kasance kyakkyawa ce sosai sai dai baƙa ce, amma fatarta tana sheƙi da ƙyalli. Kyakkyawa ce sosai sannan mutanen ƙauyen kowa yana yaba irin kyawunta da surar da take da ita. Sai dai Asabe tana da wani al'amari ɓoyayye wanda ba wanda ya santa da shi. Gidan Asabe yana can yana can a bayan ƙauye inda take rayuwa a wani babban gida Rayuwarta take yi ita kaɗai, Asabe ba ta taɓa yin aure ba, amma mutanen garin sun yi ittifaƙin ta haifi 'ya'ya masu yawa, sai dai a duk lokacin da ta haihu, to ba a sake ganin wannan jaririn. Shekaru da yawa sun shuɗe, kuma duk lokaci ana yawan ganin ta da ciki, amma da zarar ta haihu, ba za a sake ganin wannan jariri ba. Mutanen ƙauye suna matuƙar mamaki da wannan al'amari na Asabe. Asabe kuwa ba ta harka da kowa, ita kaɗai take yin rayuwarta a wannan gida. Da zarar ta haihu, akan neme ta a rasa ta bar wannan ƙauye. Bayan wani lokaci takan dawo ne da ciki, da zarar kuma ta haihu sai a sake neman ta a rasa. Suna ta raɗe raɗin shin wai me yake faruwa? Idan ta haihu, ‘ya'yan mutuwa suke tun suna ƙanana? Wasu kuma su ce Duk lokacin da ta haifi jarirai, takan kai su ƙauyukan garinsu domin a reno su, wasu kuma suka ce, inda jita-jita ta fi ƙarfi a kai, lallai idan ta haihu, tana siyar da 'ya'yanta ne ga matsafa domin a ba ta kuɗi. Wannan jita-jita ta yi ƙarfi sosai a cikin ƙauye, inda hakan ya yi ta zagawa tsakanin mata har ta kai kan maza. Kowa yana lura da yadda Asabe take gudanar da rayuwarta. sai dai an rasa wanda zai je ya tunkare ta domin ya san me yake faruwa game da waɗannan jarirai da take haifa. Wata rana shugaban ƙauye ya tara mutanen ƙauye wato Malam Silim yake musu bayani akan wannan al'amari da yake faruwa na, na Asabe. Asabe ta kasance matar da kowa yake shakka kuma yake jin tsoro. An rasa mai tunkararta ballantana a san yadda take kai jariranta. Alhaji Sule ya ce, ya kamata mu bi diddigin wannan al'amari, mu san yaya ake idan ta haihu ba a ganin jariran, shin ɓoye 'ya'yanta take ko koya take yi da su. A ciki ya kamata mu samu wanda zai je domin ya bincika mana haka. Sule, Alhaji Sule ya nuna wani dattijo inda ya ce shi ya kamata ya je ya gano musu wannan abu. Dattijon ya kama tsima, tsoro ya kama shi, inda ya nuna ba zai iya yin wannan aiki ba. Hakan ta sa wani mai suna Musa, wanda kamun kifi ne aikinsa, ya ce shi zai je domin ya tabbatar da ainihin abin da yake faruwa a cikin gidan Asabe. Dukkanin mutanen ƙauyen sun mai fatan alkhairi, sai dai suna matuƙar jin tsoron abin da zai je ya dawo, domin suna ganin yin hakan tamkar zai iya jawo musu wani mugun abu a cikin ƙauyensu. Amma sun masa fatan alkhairi akan sai ya dawo musu da labarin da suke fata. Ai kuwa a wannan dare a wannan dare Musa ya yi shirinsa hasken farin wata ya fito sosai ya doshi gidan Asabe. Ya tafi cikin gidan, gida ne babba sannan ya buɗe a hankali ya shiga. Falo ne da yawa a cikin gidan, inda ya ta zagawa ɗaya bayan ɗaya ba tare da ya ji motsin kowa ba, sai dai kayan gidan ga baki ɗaya sun yi datti ƙura ta cika su. alamun cewa ba a wani zama a wannan gida. Ku ci gaba da danna min subscribe da alamar ƙararrawa. A Voice of Sadi domin samun daɗaɗɗen labarai na da zarar na ɗora. Ku yi mini comment da sharing da kuma like. Haka ya ta tsallake falulluka yana shigewa cikin gidan. Bai ji motsin kowa ba sai a ƙarshe ya je ya tarar da wani falo. Ƙatoton falo ne wanda ƙofarsa a kulle take sai dai an bar wata kafa kaɗan wadda yake iya hango abin da ke faruwa a cikin ɗakin yana tsaye sai ya hango sai ya hango asabe zaune a kan gadonta da wani jariri a hannunta ga kuma wani mutumi a tsaye a kusa da ita yana lullube da fuskarsa ba a ganin kowane ne shi yana sanye da baƙaƙen kaya baƙiƙirar doguwar riga har ƙasa sannan da wata ƙatuwar jaka a hannunsa Asabe ta gama yin maganar da duk za su yi ba tare da ya ji me suka tattauna ba. Ya ɗauki wannan jariri a hannunsa, sannan ya miƙa mata wannan jakar kuɗin. Asabe ta karɓa tana murna, shi kuma ya ƙara ƙanƙama jaririn. Ganin hakan ya sa Musa hankalinsa ya tashi domin ya tabbatar da cewa abin da mutanen ƙauye suke faɗa akan sai da jarirai da take yi gaskiya ne. don haka ransa ya ɓaci sosai ya kuma daka musu tsawa a fusace yana daka musu tsawan ne gaba ɗaya hankalin ya kansa sai asabe ta kama kuka tana tambayarsa me yasa ka shigo min gidana ba tare da izini na ba akan me za ka shigo min gida cikin wannan dare ai wannan mutumin yana ganin haka sai taho da sauri zai bar gidan Musa ya yi taraf ya ƙwace jaririn daga hannun wannan mutumin, sannan ya ƙanƙame shi a jikinsa, inda Asabe ta ta kuka tana neman taimako ya rufa mata asiri. Wannan mutumi bai ce komai ba, ya kuma juyawa zai fita. Musa ya sha gabansa, sannan ya fita da sauri ya kulle su a cikin wannan gida. inda ya taka da gudu ya koma cikin ƙauye mutanen gari na zaune suna ta jiran ya dawo ya kawo musu labari Ai kuwa suna ganin shi da jariri, gaba ɗaya suka miƙe suka yo kansa, suna ta tambayarsa abin da yake faruwa. Musa yana ta haki, sai da ya gama, sannan ya danƙawa mai gari wato Alhaji Sule wannan ɗa a hannunsa. Sannan ya ba su bayanin dukkanin abin da yake faruwa, cewar ta tabbata dai Asabe tana sai da jariranta ne idan ta haifa domin a bata kuɗi ga wasu matsafa. Ai kuwa 'yan gari kowa ya ƙanƙame ɗansa, suna ta salati da sallallami, hankalinsu kuma ya mummunan tashi, inda kowa yake tofa albarkacin bakinsa. Wannan wata irin uwa ce da take haihuwa saboda ta sai da 'ya'yanta. Alhaji Sule ya ɗau matakin a je a kamo Asabe domin a yi mata hukunci, domin ba za su bar wannan abu ya tafi a haka ba. ko da aka je gidan asabe babu ita babu labarinta daga ita har wannan mutumi sun gudu an neme su an rasa gidan babu kowa aka yi ta neman su kwana da kwanaki a cikin ƙauyen amma ba a gansu ba kwata-kwata hakan ta sa mutanen ƙauye suka yanke shawara aka ɗauki wannan jinjiri aka bayar da shi ga wasu ma'aurata suka riƙe shi kuma suka rene shi a matsayin ɗansu mutanen ƙauye daga wannan lokaci suka daina fargaba domin asabe ta bar wannan ƙauye kwata-kwata kuma sun san ba za ta sake dawowa ba inda dai asirinta ya tonu, suka ci gaba da yin rayuwarsu cikin farin ciki da jin daɗi, kowa yana tattalin ɗansa kuma suna kaffa-kaffa da 'ya'yansu don gudun kada a dinga sace musu 'ya'ya. Haka suka ci gaba da rayuwarsu. Suna ba wa junansu labarin abin da ya faru game da labarin Asabe. 'ya'yansu da jikoki, har izuwa wasu mutanen na wasu garin daban-daban, duk sun samu labarin Asabe kuma kowa yana la'antarta da tsine mata bisa wannan abu da ta aikata na siyar da 'ya'yanta.